Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro na Shinaki muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za yi cewa kotu a agadar ta yanke wa dan kungiyar farar hula hukuncin zaman kaso na waje na watanni shida wato abdulrahman insar da majalisar dokoki sun amince da tsarin dokar kasafin kudi karo na biyu da gwamnati ta gabatar musu a shirin musamman muna dauke da bayani kan matsalar ruwa da ake fuskanta a garin tanu ta jihar zandar ga labarin ɗaya bayan ɗaya A sakamakon shari'ar da ta bayyana a yau a agada kotu za yanke wa ɗan ƙungiyar farar hula Abdulrahman Insar hukuncin zaman kason waje na watanni shida. Abdulrahman Insar an kama shi ne a ranar sha hudu ga watan Mayan da ya gabata bayan an zarge shi da tura jama'a su da hankali. A halin yanzu bai ce komi ba amma a ganin abokaninsa na kungiyar wato na kungiyar farar hula wannan hukunci wato wannan hukunci nasara ce a gare su rashid da kolo shugaban kungiyar kadar jihar agadas ya yi karin bayani babu na mun zance ban da mu yi barka mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah kuma mun jinjina ma justice kin Niger da yau ta kara gwada ma duniya shaidun cewa hal abada ba za ta bari ba irin wanga milki na kama karya da muke ciki suna wasa da ita suna juya ta kaman suna wasan kura da ita haka muke so da man mu ta kullum ita ce demokradiyyar Nijar ta zama mai karhi demokradiyya kuma ba ta karhi inda babu justice mai karhi kenan muna tabbatar ma justice kin Nijar muna tabbatar ma jujojin Nijar da cewa irin wannan kokowa shine muke ciki dare da rana kuma ba za mu yi fashi ba na cewar mu ga cewar demokradiyya ta zamna bisa kan justice ta gaskiya mai kwari mai aiki da incin kanta mai aiki babu wani eh, kame-kame yau ga yanar abdurrahman sar ya yi kusan tullo 14 ke rihe amma yau allah ya gwada muna eh, tungumal sheri ce ta banza ce ta yofi ake mishi kuma ga allah ya huddo shi 'Yan majalisar dokoki ta ƙasa sun amince da sabuwar dokar kasafin kuɗin ƙasa ta bana da kuri'u 124 yayin da 30 suka kada kuri'ar rikin amincewa da ita. wato dokar da aka yi wa bita kenan ta hakan kasafin kuɗin wanda da farko ya tashi miliyar dubu ɗaya da takwas da ɗigo arba'in da tara yanzu ya koma miliyar dubu ɗaya na ɗari takwas da hamsin da biyar da ɗigo talatin da shida na sefa wato an samu ƙarin miliyar arba'in da biyar kenan ministan kuɗi hasumi masa'udu ya yi ƙarin haske recettes. da ya ɗauka muna hankali ta fannin kudin shigarwa shine a ma'auni ba tare da lissayi da sauran ba mun samu miliyar goma sha shida bisa tallafi da italiya ta bamu wanda ya kamata mu sanya cikin lissafin da ba a sanya ba mun sassauta lissafin hasashe na kudin da ya kamata su shigo mana har kasa ga miliyar tara miliyar ishirin da biyar suka shiga cikin sassaucin miliyar goma sha biyar muka kara ga lissafin hasashen kuɗin shigowa ta fannin diya daban-daban. A jimilce sassaucin ya kasance ƙasa ga miliyar tara cikin sha shida in an fudda tara a nan muna da miliyar bakwai da suka shiga kuma za mu ɗauki katihun abinci za mu shigar da ƙarin miliyar uku ga OPVN ƙarin miliyar shida ga sayan takin zamani ƙarin miliyar biyar ga sayan iri kun ji dalilan da ya sa gwamnati ya gabatar da wannan ra'ayi na ayar doka mai sauya kasayin kuɗi. Dan majalisar dokoki na rukunin mulluma lumana bangaren adawa su mana sanda na ganin cewa wannan kasafin kuɗi ba na gaskiya ba ne saboda bai la'akari da muhimman bukatun al'umma ba. dès au départ dans Daga harawa ma game da yarda ma dokar tushe mun tunasar da cewa akwai rishin dacewa ga kasayin kuɗin da aka gabatarwa a majalisa. Mun bayyana haka a lokacin da cewar lalurorin al'ummar ƙasa ba a lissa su ba a cikin kasahin. Misali bisa shirye-shiryen shiga ayyukan damana don kaɗai wata aminiyar ƙasarmu ta ɗau alwashin bamu ton ɗari na takin zamani. Akan wannan yasa wai gwamnati ta yi tanadin miliyan 400 kacal domin sayan takin zamani. Tun a lokacin muka ce bai kamata ba ƙasa mai suna ƙasa abun farko shine rigakai Fannin ruwa miliyar ɗaya kacal suka tanada alhali buƙatar ta miliyar takwas ce. Nan ma wai don wata ƙasa ta ce za ta mu Kasahin kuɗi da shine ake tahiyar da ayyukan ƙasa tsawon shekara guda. Bai kamata ba ko ya samu tsiki irin haka ba. A shirinmu na jiya mun kawo muku labarin cewa ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya tabbatar da jita-jitar da ke nuna cewa an gano wasu magungunan alluran cutar sankarau na jabu a Nijar. Akan wannan batu mun buƙaci ƙarin haske daga Lampex wata ma'aikata mai kula da binciken ingancin magunguna da aka shigo da su ko aka sarrafa su a Nijar. Amma saboda dalilai na bincike da ke gudana yanzu haka kan wannan lamari. wato darakta general na peksa idrisa isyaka dubu bai so ya ce wani abu ba a halin yanzu kasuwancin magunguna da ba kan ka'ida ba wato wani abu ne da ya zama ruwan dare a afirka arhelatu sumana ta haɗa mana rahoto wanda gungun muhammad dantani ya fassara Magungunan jabu na da wuyar ganowa mahi yawa magungunan da ake amfani da su yau da kullum cikinsu ne ake samun wannan jabun kamar maganin masassarar cizon sauro, maganin kumburi da sauransu. A cewar ma'aikatar da tagwaninta a kai magunguna miliyon ɗari da goma uku da ke da hatsari ne aka kama a watan Satumban shekara ta 2016 a Najeriya, Benin, Kenya da ƙasar Togo. Kuɗinsu ya kimanci miliyar 34 na sefa. Ƙungiyar duniya mai kula kula da lahiyar al'umma a shekara ta 2013 ta girka tsarin bin sau da kawa domin hana rarraba wa'annan magunguna na jabu. A shekarar 2014 kashi 20 bisa 100 na ƙasashen mambobin ƙungiyar kaɗai ne tsarin ke aiki yadda ya kamata. A nan Nijar ministan kiwon lahiya ya ce ana kokowa sosai da gurmazo domin ganin an ƙididdige matsalar a kuma kauda shigar magungunan jabun musamman ma na rigakafi gidan bincike na Lampex shine ke gudanar da bincike. a gaida gungun muhammad dantani washin ina aka kwana a fannin karantun boko bayan yawan yajajen aiki a 'yan watannin nan da kuma kwanaki kaɗan a kawo ƙarshen shekarar karatu a yau da safe sumana amadu ya zagaya a wasu makarantun gwamnati na yamai domin sanin yadda karatun ke tafiya ya kuma haɗa muna rahoto wanda gungun muhammad dantani ya fassara Makarantun firamare da dama na kewayen birnin Yame na cikin ɗaukar darasi yadda ya kamata kamar makarantar boko ta Bangu Bana a cikin shiya ta biyar a nan birnin Yame. A cewar Abdu Dauda daraktan makarantar komi na tahiya daidai yau da sahe isowar mu dai ɗaliban duka na cikin azuzuwansu. Sai dai a cikin makarantun da ke tsakiyar birnin Yame ana gano da akwai yajin aikin kamar a makarantar firamare ta Amiru Jibo yawancin ɗakunan ɗaukar karatu suna rufe a yau da safe haka zalika a jardin damfan ɗin shugaban makarantar ta jaddada muna cewar kiran yajin aikin da ko ke sanarwa har kullum a makarantarta sukan bi kiran a fannin psychology daban-daban da ba sa cikin ajin shiga jarabawar sun kammala jarabawar su aji na biyu sha biyar ga watan Juni za su shiga hutu shugaban makarantar sagandarin CS ya mai ribu ta ɗaya Mutari Ibrahim ya ce tsarin darasin shekarar bana sun sun kammala baki ɗaya kashi ɗari bisa ɗari cikin azuzuwan da za su shiga jarabawa sauran azuzuwan da ba su shiga jarrabawa na tsakanin kashi sittin zuwa kashi tamanin bisa ɗari. A wannan mako ne kasar Faransa za ta gabatar wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wani daftarin dokar samar da wata rundunar sojojin Afirka da za ta yaƙi 'yan ta'adda da masu fatocin miyagun ƙwayoyi a yankin Sahel. A watan Mars da ya gabata ne ƙasashe biyar na Sahel wato Jason wato mali mauritani niger chad da burkina faso suka ɗauki matakin kafa wannan runduna tarnani fudai ahmed ya haɗa mana wannan rahoto a kai kuma muhammad ne ɗauke da fassara Ra'ayin tsaidaddar shawara da ƙasar Faransa ta gabatar bisa girkin rundunar soja da za ta kumshi askarawa dubu biyar a ranar Litinin inda ta shuɗe a yayin muhawarar ministocin da ke kula da hulɗa da ƙasashen waje na je saint Sahel a Bamako soja dubu goma suka wallafa. Ƙasar Mali ce aka zaɓa domin karɓar cibiyar harabar wannan runduna, amma jagorancinta zai kasance a rabe da na dakaru dubu goma sha biyu na 'yan kaska bleu na minisma ministan ƙasar Nijar mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ibrahim yakuba da ya kasance a garin bamako ya nuna cewar rukunin g5 sahel na sa ran nan da ƙarshen watan juni majalisar ɗinkin duniya za ta ba da izinin girka wannan runduna shugaban diplomasiyar ƙungiyar turai frederica Mogenini ta bayyana cewa an saka tallafi na miliyon hamsin na kuɗin ero ba za mu barin yankin sahel ba ya kasance tamkar maɓoyar 'yan ta ta'adda na kowane ɓangare a faɗar Faransuwa Delatre, wakilin Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya. bakin haure masu bi ta barauniyar hanya sun kuma bi ta hanyoyin jihar Tawa. Gwamnan jihar Tawa Abdulrahman Musa ya bayyana cewa an gano garawakin bakin haure a kalla goma, cikinsu har da mata da kuma yara ƙanana. gwamnan jihar tattawa ya yi kira ga jama'a da su kawo wato su kawo nasu kokari domin ganin an magance wannan matsala a jihar tattawa An kundi ba yau lamarin bakin haure ya gushe da lamarin ya kasance bisa hanyar zandar zuwa Agades. Yau gaya lamarin ya komo cikin yankin tawa, cinta, tawa, tiliya. Kun gani? ‘Yan kwanakin baya har an samu wa'anda suka mace labari ne nike baku yara sun kai su goma, yara ƙanana, a sheko don ya kasance wancan waje sun ɗauki matakai ne, shi yasa yanzu suke karkatowa wajen tawa. Wani bim ba sa shigowa cikin garin na tawa tsakanin tawa da cinta wannan hanyar suke bi jami'an tsaronmu da ke sintiri wannan karkarar ba a yin sati ba su taɓe mutane ba yawanci ko mata ne da yara yau mun yi sa'a mun samu wani furje da zai kula da wannan lamari da haɗin gwiwar jami'an tsaronmu yadda za mu ciyo kan wannan lamari a nan ma sai kun mai da hankali sosai sosai Shir'ar lamarin da ke tsakanin Nijar da kamfanin afirka da ya kamata a gudanar a ranar 6 ga watan Juwan na 2017 an ɗage sai an ɗage ta wato sai 13 ga watan jiya mai zuwa. Kotun dantar a Faransa ta yi watsi da buƙatar jingine zancen da ƙasar Nijar ta shigar. Mu tana muku da cewa wato kamfanin afirka ta shigar da ya shigar da ƙarar ta Nijar ne bayan ta zargi ƙasar da amfani da ƙarfin iko da ya wuce kima. ta kuma shigar da karin ne a gaban wahada kungiya mai kula da daidaita al'amuran kasuwanci a nahiyar afirka bayan soke yarjejeniyar samar da fasfor biometric wato irin na zamani kenan yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango tumar la masu sauraron mu bisa duka al'umma za mu samu damar muku wato wannan shiri namu na musamman ba na yau saboda haka anan nan za mu yi ban kwana da ku a madadin alhassan mamadu kuzi da ya tsara shirin da kuma Wato Sani Isaka da haɗa mana sauti Asumana shi nake fata a huta lafiya daga nan studio Kalangu. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a tawa Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin tare da rediyo muryar talaka a kan lamba tasa'in da biyar biyar gajeren zango Difa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango